العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريدم كسابة وتي قبل كراتم من اللتافي مختصر خليل fil fiqh maliki wanda al-imam Khalil bin Isaq al-Jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayani dangane da matsalolin fikihu a bisa matsabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna babin da yake bayani dangane da matsaloli na jihadi a musulunci a darasinmu na yau darasi na ɗari da tasa'in da hudu za mu taki a inda malam yake cewa wa in mata indana famaluhu fai'un wato idan wanda ba musulmi ba ya mutu a wajenmu to dukiyarsa fai'u ce illam yakun ma'ahu warisun idan baya da mai gado walam yadkul ala tajhizi bai shigo wajenmu bisa tsari ba to tunda wanda ba musulmi ba ne yana cikin al'umman musulmi kuma wato yan uwansa suna yakan musulunci shine alharbi to wannan idan ya mutu a cikin musulmi to dukiyarsa ta zama fai'u ga baitul mali sai dai kuma idan ya shigo cikin musulmi bisa tsari ko kuma akwai wani targade, ko akwai mai gadonsa to hukuncin zai bambanta in akwai mai gadonsa za a ba da mai gadonsa idan ya shigo bisa tsari za a aika wa iyalansa dukiyar musulmi ba za su ma mai dukiyar ba idan kuma wato fursunan yaƙi ne kamo shi aka yi akwai wata 'yan rigima to ƙarshe eh, dukiyarsa zai koma ko dai cikin ganima ko kuma ya sake koma cikin faiwu walikatilihi in ufira sun makotila sai aka ce kuma walikatilihi ko kuma ga wanda ya kashe shi in ufira idan ya kama shi da ya kama shi sai kuma ya tsere sun makotila sannan sai aka kashe shi to wanda ya kashe shi shine zai kwashi dukiyansa musamman ma idan dama riga an dora akwai abin da ake kira annaflu ko da yake zai bayani sosai nan gaba cewa duk wanda ya kashe wani kafiri to duk abin da kafirin ya mallaka ko yake sanye da shi nasa ne wannan ana kiransa naflu ƙari ko kuma asalbu kamar yadda za mu gani na'am sai mala ya ci gaba da cewa wa illa ursila ma'adiyatihi liwarisihi in ko ba haka bane bi ma'ana akwai tsari misali kamar ya shigo bisa tsari an ba shi amana sai wani ya je ya kashe shi to dole a aika da dukiyarsa tare da diyansa ga iyalansa saboda musulunci baya goyon bayan zalunci karara idan zalunci ne karar musulunci baya goyon baya ko da ko nawa ne mutum zai samu to don haka shi yasa idan akwai wani kafirin amana wanda ya shigo cikin musulmi yana walwala sai wani ya kashe shi daga cikin musulmi to zai biya diyansa kuma duk abin da wannan kafirin amalan ya mallaka za a hada da diyan nan a aika wa 'yan uwansa masu gadon domin su raba gado musamman ma idan akwai yarjejeniya a tsakani kwarai da gaske ka wadi fiye kaban ajiyan da ya bayar don yana ba musulmi ba to bai halatta a ci ajiyansa ba don ya mutu dole za a tattara da ajiyan da ya bayar tun da amana ce a aika wa iyalansa domin su raba gado wa halin kutila fi ma'araka shin wato dukiyansa za ta zama fai'u ne idan an kashe shi a fagen daga ko kuwa ko da ba a fagen daga kashe shi ba kamar misalin wanda yake akwai matsala sai ya gudu da ya gudu kuma sai ya dawo cikin runduna ta ainihin kafirai aka yi yaƙi aka kashe shi to shin dukiyansa fai'u ne ko ko koda ba cikin wata runduna ce aka kashe shi fa a gefe kaulani akwai zantuka guda biyu na ainihin malamai idan kun ji an ce kaulani to shi malam ya samu fassara guda biyu ya kasa tantance tsaye daga ciki to shi yasa yake kawo wannan walan sun ce idan an kashe shi a cikin ma'araka waɗansu sun ce kuma koda ba cikin ma'araka ba na'am sannan kuma wa quriha hali ghayril maliki iftira'u filaihi an karhanta ga wanda baki ya mallaki abu ba ya sayi kadarorin wanda ya shigo cikin musulunci ko ya shigo yankunan musulmi da abubuwan da ya mallaka na musulmi abin da ake nufi duk wanda yake da ana yaƙi da shi sai ya kwace abubuwa na musulmi da yawa da ya kwace abubuwa na musulmi da yawa bayan waɗansu shekaru sai kuma ya zo wajen musulmi yana neman a kulle yarjejeniya don a zauna lafiya shi ba zai yaƙi musulunci ba ba zai yin yaso ba zai karbi addinin mutum da bai fahimta ba kusan la'ikira hafi dini to amma yana son Yayi walwalarsa a yankunan musulmi ko a cikin musulmi alhali kuma a can baya ya kawo farmaki ba ɗaya ba ba biyu ba ya kwashe dukiyar musulmi to a ka'ida ta musulunci tun da lokacin da ya yi wancan yana cikin kafircinsa ne da shirme yanzu kuma yana son zaman lafiya to duk abin da ya can baya ba za ka kama shi da shi ba ina fata an gani ko da ka zo ka ga abin ka zahiri sai dai ka hakura kamar kai ne ka je ka yake su bayan ka yake su aka ɗibi ganima da aka ɗebo ganima aka zo aka raba sai ka mallaki wani abu wanda yake zahiri yakan eh, shekara da shekaru yakan yi shekara da shekaru bai canza ba sai shi mutumin ya musulunta da ya musulunta sai ya ga wannan abin nasa ba zai karba ba saboda haka shi ma cikin addininsa idan ya yi shirme sai kuma ya dawo cikin musulunci to ba kwace waɗannan abubuwa sai dai waɗansu ɗaiɗaiku kamar yadda zai ambata mana gaba to don haka da ya zo da mota ko da makin mai mota ko mai makin ya gane motarsa ya gane makin ɗinsa to abinda musulunci ya ce shi ne wannan mutumi da ya zo ya miƙa wuya kai da ka mallaki abin a da aka yi maka kwace sai dai ka saya yasa yana ɗaya daga cikin amfanin baitulmal don idan kuka je kuna kiki kaka har kuka je gaban shari'a aka gane ga abin da ya faru to da dukiyan nan ta baitulmali ta treasury za a ɗiba sai a biya sai a baka abinka to shine mala yake neman ya kawo mana bayanin cewa saboda maslaha kai da abin ba naka ba ne ka gani to ce lallai abin kyama ne ka saya domin saboda me saboda idan ka je ka saya wanda ya mallaki abin idan ya gane zai zo kuna ta rigima ne maimakon ya je ya samu wancan wanda ya mika wuya sai ta rigima da shi shi yasa yake wa kuriha makaruhi ne saboda gudun rikici wa fata bihi dai kuma mutumin da ya ɓarna wa musulmi bayan wasu shekaru sai ya dawo da ya dawo ya yi yarjejeniya ya zauna cikin musulunci ko ya musulunta waɗanda ya musu ɓarna sai suka gane abubuwansu ba su zo suka fanshi waɗannan abubuwa ba sai wani daban ya zo ya fansa, to a tsarin musulunci ciniki ya yi tunda musulunci ya riga ya danka ma wannan mutumi duk abin da ya mallaka shine ta bihi eh, ciniki yayi ya kubuce daga hannun wanda asali ya mallaki abin wa bihibatihim laha haka ma idan sun yi kyauta da ya zo ya karbi musulunci dama ga makin din mai yiwa mai makin din ya gane ko bai gane ba sai yace to malam jami'u na baka makin din nan da ka karbi makin Doki kuma sai ma allawal ya zo ya ce ai wannan mashin ɗinsa ne shekaru kaza mashin ɗin nan ya bata ya yi ta nema bai samu ba to idan bayani ya bayyana cewa ai wannan sabon musuluntan nan ne ko wanda aka yi yarjejeniya da shi ta wajensa ne aka samu wannan mashin to kai asalin da ka mallaki abin sai dai ka haƙura tunda already yayi kyauta da abin idan kafin yayi kyauta da shi ne aka ce ka mallaka ka saya kagan baka saya ba wani ya saya ta sha idan ya ɗauka ya ba kyauta ma wani ta sha wannan shi ne tsari wa wutika almudabbaru sai dai ana yanta almudabbar shine bawan wanda aka ce idan na mutu ka zama da min sulusi sayyidihi daga ɗaya bisa ukun dukiyan ubangidansa ya zo da irin wannan bawa mudabbar eh wa malaka bi islamihi um, na'am wantuzi'a ma surika wantuzi'a ma Shi shine za a kwace duk abin da ya sata inda ya tabbatar sata ne mutumin sata yayi Da barawo ne idan ɓarawo ya tuba ya dawo zuwa ga hanya to duk abin da ya sata idan an gane an gane masu shi karba za a yi ba su kawai tun da ya riga ya tuba inda ya sata ne ina fata an fahimta eh, saboda sata laifi ne a kowane addini sata haramun ne musulunci bai yadda da sata ba ثم عيد به لبلدنا على الاثر wantuzi a za a ما masu rika da aka sata sun ma'i da na aka dawo da shi libaladina ga kasanmu musulmi alal ashar a bisa zance mafi bayyana inda ibn rushd a wajen malamai kuma suna ganin tun da ya sata a cikin wancan addini mai yawa bai fahimci muninsa ba ne yanzu kuma ya dawo cikin musulunci ko yana cikin musulmi suka ce ba za a karba ba shi ma su kamar na bayan ne saboda abin da ake gudu shine musulunci ya ce ya ba da amana wa mutum ko kuma ya musulunta to akwai dama ta musamman wanda yake ta bambanta da dama kafin ya karbi addinin musulunci ko kafin ya samu amana kamar yadda na buga misali idan musulmi suka je suka yaƙe su suka tara dukiyoyinsu suka raba a matsayin ganima abu ya ɗauki lokaci sai daga bayan mutanen nan suka musulunta ba za a mayar musu ba to kaga su ma haka abinda suka mallaka idan suka zo suka shiga musulunci ba za su mayar ba hmm. la ahrarun muslimuna qadimu bihim wato koda 'ya'ya ne na musulmi wanda suka zo da su sun zo da yayaye na musulmi a matsayin bayi to ba za a karba ba wa malaka bi islamihi ghayra al-hurr al-muslimi sai dai ya mallaka da musuluncinsa in banda ainihin da wanda yake musulmi ya da da wanda yake musulmi a matsayin bawa to da ya fahimci musulunci sai ya karbi musulunci to wannan dadin ba zai zama bawa ba saboda da ba ya zama wa bawa sai dai in ta hanyar zalunci kamar yadda waɗansu sarakuna suka yi a can baya wajen yaƙe-yaƙe sun yi yaƙi ne domin su samu bayi amma ba don min ɗaukaka addinin Allah ba sa'annan sun yi yaƙi ne domin su mallaki ƙasashe su mallaki dukiyoyi amma ba domin ɗaukaka addinin Allah ba to kaga wannan ba yi shi bisa tsari ba dole duk abin da aka ɗora akai a warware shi wanda bai dace da musulunci ba na'am wa fudiyat ummul waladi sai dai shi wannan mutumi da yake da ummul walad ita ce sadaka za a fansar da ita wa utik almudabbaru bawansa mudabbar kuma za a yanta shi min sulusi sayyidihi daga ɗaya bisa uku wato dukiyar ubangidansa wa muktaqul li atlin ba'da sannan kuma wanda ya yanta shi saboda wani lokaci zuwa wani lokaci shi ma za a yanta ba'dahu bayansa idan ya mutu wanda ya ambaci abubuwa guda uku sai ce wala una bi shay'in ba za a bi su da komai ba ummul walad idan ta samu yanci almudabbar idan ya samu yanci almutaqul ajlin idan ya samu yanci ba za a ce ciko su yi ciko ba kai tsaye a'a musulunci ya riga ya ba da dama sai dai idan za a yi ciko daga baitul mal shi yasa gwamnati na adalci hatta talakawa ma walwala suke yi inda ya gwamnati akwai adalci amma babu adalci kowa ma wahala yake sha warai da gaske saboda yan akwai gwamnatin adalci ka shiga cikin wani mawuyacin hali to wannan dukiyar nan da ke baitul mali wanda waɗansu suke sacewa babu gaira babu dalili a ciki ne za a yi maka duk abin da ya kamata saboda baka da shi tun da kaddara ce ta Allah kaga wani yana da wadata wani kuma bai da wadata kaddara ce haka Allah ya kaddara idan ya kama abin da ya kafi jinya za a yi maka da dukiyan wato ainihin baikil mali amma yanzu kana talaka wallahi sai dai ka mutu saboda rikin lafiya ko dai sai dai ka mutu saboda yunwa amma kaga manyan nan su kuma suna rikin lafiya za su rubuta kuma za a ba su warai da gaske sai ya rubuta dauki miliyoyi a baki ba ma zai yi jinyan a najeriya ba zai fita waje to kai ma kana da haƙƙi amma saboda kai ba kowa ba ne sai dai ka mutu da cutar sai dai ka mutu da damuwan amma ba za a warware maka ba saboda babu tsarin adalci kuma kullum mutane ana ce a dawo tsarin Allah suna ganin tsarin Allah zai takura su to ga tsarin bature ke za su ke shan wahala barai da gaske dukkan mu wahala muke sha saboda tsarin da ba na Allah ba tunda mun ki tsarin Allah wanda kenan wala khiyaran liwaris babu zabi ga masu gado domin saboda in an samu ummul walad da almudaffar da almutaqu li adlin to abinda aka ce hukuncin su kenan in akwai sauran wani burbudi ba za a ce musu dole su kawo ba sannan kuma su masu gado ba su da zabi don abinda aka riga aka hukunta kenan ai kaman misalin a ce bashi ne mutum akwai bashi a kansa bai biya ba sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa aka tara dukiyansa bayan an tara dukiyansa sai masu baki suka zo da evidence sai aka ga zai kwashe dukiyan nan gaba ɗaya su masu gado za su tashi ba su da komai to nan sai masu gado su yi tawaye su ce ba za su biya bashi ba saboda za su rasa gado ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda ba su da yanci dama dama abin da yake lagalaga ba fahimci mai lele ban ba fahimta ba masu gado suka yi tawaye suka ce ba za su biya ba to shi kenan haka za a tafi an je lahira ki zai yi rigima da waɗanda bai biya su haƙƙinsu ba sannan ta ɗaya ɓangaren kuma ya yi rigima da masu gadonsa saboda me saboda ba su sauke masa nauyin da yake kansa ba amma asali shi ne mai laifi tun yana da rai bai sauke nauyin da yake kansa ba sai bayan ya mutu su kuma suka ce su ba su gamsu ba ne suna ganin kawai kamar za a cuce su ne to kaga ko gaban Allah aka je suna da sassauci shi ya zan akwai baki a kanka tun da wuri ka yi kokari ka warware tun kafin ka tafi ka bar magadanka da rigima musamman ma idan marasa hankali ne ko zauraro ba za su yi ba akwai matsala saboda haka abu idan na haƙƙi ne to babu yadda za ya ce magada suna da wani zabi a ciki ba zai yi ba ya ci baki ga shaidu nan kuma duk dukiyan za a kwashe a biya baki haka za su haƙura tunda kowa yana da rai ya zo duniya ya nemi nasa shi ma an ta aiki ya nemi nasa ko? eh to babu maganan wai bari a je a tattauna a aka za ka sai dai idan tattaunawar wato roƙi masu baki su rage kun ga mun tara dukiyan duk bakin nan ya cinye dukiyan mu ko ba za mu samu komai ba a cikin mu akwai waɗanda za su wahala don Allah ku taimaka ku yi mana sassauci to wannan kuma musulunci bai hana ba amma su hau dokin naki su ce ba za su biya ba to wannan ba zai yi ba duk hukumar da aka je gabanta inda hukuma ce ta adalci to masu bakin nan su ne za a biya su su ko da magada ba su yadda ba wala khiyara lil waris wa wasa wa sariqun za a yi haddi ma duk wanda ya zina da wata daga cikin dukiyan ganima kafin araba ko wanda ya yi sata a cikin dukiyan ganima kafin araba wa in hizal magnam kafin araba ko da kuwa an tara ganiman a waje guda ya zo ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa saboda haka a wajen yaki ana zartar da hukunci kenan ba za a bar shi ba to amma waɗansu malamai sun ce akwai shubuha a ciki domin saboda in ya yi zina da wata daga cikin fursunonin yakin to sai a duba a gani wajen rabon ganiman idan ta fada rabonsa sai a jefa masa a cikin rabonsa kun ga karshe wannan za ta zama ummul walad kenan a gaba ko kuma abin da ya sata sai a duba a gani daidai gwargwadon rabonsa ne a cikin ganima to idan gwargwadon kasansa ne to ba za a zartar masa da hukunci ba amma kai tsaye abin da mala ya ce a nan ai tun da ba raba ganima ba ya yi sata cikin dukiyan baitul mali ya ce kawai ko kuma ya yi zina kawai hudda shi ne ya yi masa haddi a dauki mataki a kansa saboda ya zamo darasi ga walansu wa wuƙe ardo akwai kasan da ake amfani da ita akan sanya ta wakafi ne wato idan aka je yaki aka mallaki ƙasa to kasan akan sanya wakafi ne kamar ka misra wa shami wal iraqi kamar kasan misra da sham da iraki kun ga ya faɗi kewayen wajen su kenan to ka ganga nan ne sai ka faɗi na kusa da kai ka ce kaman gombe da jigawa da kaduna da filato da yobe da kuma ina ne da taraba waɗannan duk muna iyaka da su Eh, bauchi tana iyaka da waɗannan kaga kusa-kusa kenan kewaye saboda in yayi nisa sosai sai dai a raba za a iya samun matsala inda ba security ake da shi mai kyau ba wannan wakafi za a yi ne a ba da mutane suna nomawa ana karban wani abu a hannunsu akwai wanda yake rabawa kuma na raba ka baka mallakanka ya zama mallakanka kamar yanzu yadda gwamnati wani lokaci za ta yanka daji ta rarrabawa mutane irin rarraba wanda ake ba laifi ba ne sai dai inda kuskuren yake shine su ya su suke rabawa kansu su ya su suke rabawa kansu shine kuskuren kawai ya kamata a watsa fom ko da za ku yi alfarma to sauran fom din ya kamata a watsa a ce to talakawa ga nan an watsa fom kowa ya je ya cika portal ko ya je ya samu fom din ya saya sai dai kun san yanzu kuma ana yin wata dabara abubuwan guda ɗari ne amma sai a yi fom guda ɗari biyar sai ga mutane sun yi rakin sun je sun sayi ɗari biyar kuma sai a ce babu mai da kudi warai da gaske saboda haka kun sayi fom guda ɗari biyar a naira dubu ɗaya ɗaya sau ɗari biyar abinda za a raba kuma guda ɗari ne kun ga fom guda ɗari hudu an ci kuɗin su bigairi hakkin saboda haka shugabanci na zalunci kenan Allah ya sauwake na'am saboda haka wa wuke fatil ardu kamisura wa kyami wal iraqi ƙasashen da aka mallake su za a yi wakafinsu idan aka yi abubuwa a cikinsu kamar noma to za a karbi wani kaso wanda za a ba da malin musulunci saboda ayyukan addini ne yau da gobe wa kun misa gairuha abinda yake koma bayan wannan kamar tarkacen da aka tara su kuma za a yi kumusi za a yi takamisinsu shine za a raba su kashi biyar shine hukum misa eh, daman ganima ana rabawa ne gida biyar gida biyar ake rabawa kashi daya zai je baitul malin musulunci saboda ayyukan yau da gobe kashi hudu bisa biyar kuma waɗanda suka halarci wajen yakin su ne za a raba musu ina fata an gani saboda haka yin akwai kasa a ciki to kunga ga ƙasan nan za ta koma ɗaya za ta shiga kaso ɗaya bisa biyar din nan ne domin saboda gara hukuma ta rinka dilin da filaye akan kai a baka fili kuje kuna ta rigima kamar yadda muke gani rigingimun da ake akan filaye da yawa saboda yan kai ne za a yi rigima da kai amma yin hukuma ce wani zai ga girman hukuma ba zai yi rigima da ita ba sai dai kuma bisa son zuciya filin da ake rigima gwamna ya dauka ya bada wani dan uwansa ko ya bada wani bisa son zuciya kaga kuma ba a yi adalci ba marai da gaske ba a yi adalci ba ya sa wuraren da ake rigingimu a kai kowa ya zo ya ce mallakarsa ne to abin da ake so shine a yi wa mutane wani public abu to an yi maganin wannan in fili ana rigima sai ku yi masallaci idan fili ana rigima sai ku yi asibiti ko fili ana rigima sai koyi makaranta na gwamnati shi kenan an huta ne eh, wanda kowa zai amfana akan wani ya je yi karfa-karfa shi kadai gwamna ya sa hannu ya baki alhali ga waɗanda su suna gadaran gado suka yi waɗancan su kuma suna gadara an saya a wajen wanda ya gada ko wanda ya mallaka saboda su sun fi kusa da gaskiya kan wanda shi kuma gwamna zai zo ya baki rana zaka waɗancan sun fi shi gaskiya na'am to kaga yana wajen yaki ne aka samu ƙasan da aka ci nasara to sai dai a yi wakafin waɗannan ƙasashe ana noma a cikin ƙasashen ana ba da wani abu wa al'umma wato ta baitulmali idan aka yi kumusi shi ma to bayan an yi takmisi ɗin nan za a ɗauki guda ɗaya Shi ne wanda zai shiga baitul mali sauran hudu bisa biyar kuma a raba. Shi ne ya ce, wa kummi ha in ujifa alaihi wa kummi ha za a yi takamisin abin da yake banda kasashe in ujifa alaihi idan aka yi wahala aka yi. kun san a tsarin musulunci akwai bambanci tsakanin waɗanda aka yaƙe su aka sha wahala aka ce nasara a kansu da waɗanda ana zuwa wajen gudu suka yi da bambanci ko yadda ake kaso ɗin da bambanci domin wannan fai'u ne wannan kuma ganima ne makarajo ha kun ga harajin waɗannan ƙasashen da aka yi waƙafinsu walkumusu da ɗaya bisa biyar waljiziyatu da ainihin jiziya sai ce li alihi alaihi salatu wassalam ga dangin manzon Allah sune banu hakim summa lil masale sannan kuma ga abin da ya shafi maslaha na al'ummar musulmi abin da ya shafi yaƙi karantarwa gina masallatai gina makarantu duk ayyukan da gwamnatin islama za ta yi yana cikin wannan sai dai kuma a nan ne ake fitar da albashi waɗansu malamai suna ganin khalifa idan aka naɗa khalifa na musulunci to ko da yana business ko yana wani aiki ko yana menene to bari zai yi ɗaya eh, ku duba ku ga manyan sarakuna manyan sarakuna idan ya kasance suna aiki a waɗansu wurare aka naɗa su ai barin aikin suke ko suna ci gaba da aikin ne eh, to irin wannan tsari ne don a ka'ida duk wanda aka naɗa ki a matsayin shugabanci hakan nan to dole a hana ki sana'an da yake yi ya zo ya fiskanci al'amura na al'umma kaga kenan kullum idan aka ce tun karfe shida kana zaune kana sauraron koke-koken mutane ba za ka tashi ba sai a zahar yagi kan kwakwanta ana ta baka albashi kana jin daɗi kuma baka jagoranci wa mutane alhali ana biyan ka da kudinsu ba zai yiwu ba wannan zamanin khalifa bakar bin abi kuhafa aka fara lokacin da aka naɗa ki ya fito hidimominsa aka ce a an je can ana neman kalifa a shi kalifa ya je wajen hidimominsa yana business dinsa aka ce hankali zai rabu gida biyu ba zai yi ba ka dawo ka fiskanci al'amuran mutane abin da ya kafi abincin gidanka da tufafinka da menene to dukiyan baitulmali sai a yi maka to shi yasa su ma sarakuna da su ma'aikatan gwamnati ko gwamnoni da menene suka shiga cikin wallan kuma kullun karawa suke yi eh, kullun karawa suke yi yasa an ka zama gwamna ko baka yi sata ba ire-iren waɗannan abubuwa inda kana da tattali ka tara su to ka fita daga layin talakawa kwarai da gaske tun da duk shekara ma akwai abin da suke bayarwa tsarin yanzu sai da suka girgiro duk wanda ya shugabanci irin wannan ya sauka duk shekara sai a ce dole a baki miliyan ɗari dole ya tura ki amerika ko ingila ya je ya yi wata guda tare da matarsa da ɗansa dole a baki motar miliyan kasa saboda ba a son bayan ya sauka ya zama kaskantacce to amma kuma matsalan ne su kuma ba su adalci wa mutane kesa ne ba su adalci Allah kyauta to musulunci bai hana ire-iren waɗannan abubuwa ba zalunci ya hana zalunci ya hana ko limami ne in kuka hana ki yin abubuwa ya zo ya jagorace ku to sai ku baki albaki sai ku baki albaki kaji ciyaman eh, limami kuka hana ki abubuwa ya zo yana yana limanci yana karantarwa sai a sa masa albaki amma yanzu da za a sa albaki a yabin da mutane watsewa za su ce so shi kadai ne da Allah ku samu mana wani sallan ma ni ba zan bi shi sallan ba to shi yasa da malamai da limamai suka gane haka to su ma sai suna neman inda za su dafa sai dai ka zo neman taimako ko kuma ka zo neman baki in an ga dama a baka in an ga haguna a hana ka amma ba wai a takura ka ka kawo ba amma a ka'ida ba yadda za a yi zuwa tare mutum a hana ki komai an sa kilimanci limanci shugabanci ne zana kuma a ce ba za a baki albashi ba ya sa wata rana kuna ji kuna gani ga lokacin sallah ya yi ana jiran liman shi kuma zai tafi hidimansa ya kama hanya tafi hidimansa ku tura wani yin abin da daɗi wani ma ya lana amma zai ga mutane suna ta guni, amma gaskiya limamin nan bai cika zama ba kaza kaza kaza to in bai cika zama ba kai contribution ɗinka menene gulma bai yi ba to don haka yana daga cikin almasale albakin da za a ba da shugabanni da adalci da gina makarantu da ainihin masallatai da abin da ya shafi da'awa da abin da ya shafi jihadi da sauran bukatu na mutane wani lokaci akan samu waɗanda ba su da lafiya kamar mahaukata ko mahaukata sai ga suna ta yawo a ka'idan gwamnatin islama in mahaukata suna yawo haka da mai baitul mali su suke ɗaukar nauyinsu saboda mai yiwuwa kaga suna yawo haka sun fi ƙarfin yan uwansu ne sun fi ƙarfin iyalansu ne to za a ji a tattaro su baitulmali ita za ta ɗauki nauyin yadda za a ba su magani hasuwarki. kwarai da gaske duk wanda yake jinya abin ya fi ƙarfinsa zai je duk wanda yake da wata hidima ta fi ƙarfinsa za a yi bincike dama abin da musulunci baya so shine son zuciya don baya da za a yi ka kana zaune a doya kai ka gaji kana cikin lungu saboda haka kana son ka koma inkil a filin Allah ba tare da wani ya takura ka ba kai wani babban gida ka yi abin nan wannan son zuciya ne waye zai dauki kudin baitul mali ya je gina maka gida a inkil ai doyan ma da ka samu gidan kana zaune a ciki kayi sa'a eh, kwarai da gaske kayi sa'a tunda wani ma yana neman irin wannan gidan bai samu ba yana neman irin wannan gida bai samu ba saboda haka yin babu ganganci a cikin abu to da ire-iren waɗannan dukiyoyi ake ɗaukawa domin a yi solving ɗin abubuwa wa ya bi man himul malu akan fara da wanda dukiyar take cikin su bi ma'ana a ariyan da aka yabu sai a duba wanda dukiyar take cikin su su za a fara kulawa da damuwan kafin a je wani waje Shi ne kamar zakka idan ka yi noma a wuri akwai waɗanda suka cancanci zakka a wurin to ka ɗauki wani kaso ka bayar ko da za ka kai wani kason wani wuri talakawan wajen in ka ba su zakka ko zan hikiman wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wajen rage kyashi in ba haka ba gona tana cikin su kana noma ka samu amfani ka zo ka kwake ko da ko zo suke maka kwada da menene to kyashi da hasada za ta iya shiga da mugunta cikin dare duk su je su sassare maka abin ka su lalata maka ko suna ganin ana maka sata ba za su yi magana ba amma idan ka zo kana ba da wani kaso na zaka to ko ba don Allah ba za su taimake ka wa nuqila lil ahwaj al akthar amma mafi yawa sai a fitar ga waɗanda suka fi tsananin bukata in akwai yankin da ya shahara sun samu ambaliyar ruwa ko sun samu gobara ko wata annoba to ana iya yin bayani a fili zakkan nan zan kasa kashe uku ko kuma wannan abu bari a kasa kashe uku ko ku haƙura da kashe daya kashe biyu za a kai masuwa ne waje kaza kuma kusan akwai adalci ba wanda zai ji shi yanzu mutanen da ruwa yake ta musu ambaliya a kasashen duniya wanda zaka je in ka gani zaka tausaya musu kwarai da gaske ko waɗanda suka fada cikin annoba iri daban-daban abinci ya yi tsada to wannan kowa ya riga ya sani an ce za ka yi musu tallafi wani ma a cikin nasa ɗan kaɗan ɗin zai ce gashi a ƙara musu saboda hakan akwai adalci komi zai tafi daidai wa naffala minhu as Salaba li maslahatin wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh